salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sanfaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم لأن كثرة النوم من كثرة من كثرة العقل والشرب ثم يوم بتشي ينادق تشين يوم تشي دشا idan mutum na yawan cin abinci da yawan sha to zai yawaita bacci qalat aisha radiyallahu anha aisha ta ce Allah ya kara mata yadda lam yamla jawful nabi lam yamtali lam yamtali jawful nabi shafa'an kasu wanda shi manzo Allah cikin sa ko shi bai taba cika shi ba ko kadan irin ya ci abinci nan yayi tatil din nan ya ci abinci ya koshi sosai ko shi bai taba cika cikin manzo Allah ba ko kadan wannan kana fi ahlihi la yas'aluhum ta'ama ko manzo sallallahu alaihi ya kasance cikin iyalansa baya tambayar su abinci baya nuna ma sha'awan abinci. baya tambayar su abinci baya nuna sha'awan abinci yana yin shuri idan sun ciyar da shi abinci zai ci abinda kuma suka ciyar da shi zai amsa suka ce yau an yi tuwo misali zai karba suka ce yau an yi fate zai karba suka ce yau an yi kaza da abin da ga ne kawai karba yake ci baya cewa mai aka dafa yau ko lalle ina so a dafa mun farfesu an gani kawai in an dafa mai abinci abin da aka bashi yake abuza ayin shari ba kuma abin da kuka shayar da shi shi zai sha kuka ce yau an yi zoɓo yau an yi kunun zaki yau an yi kaza da abin da kuka ce an yi zai karɓa ya sha mu da muke yanzu a <laughs> ga mu za ga mai gida shi ke zaɓen abincin da za a yi yau a yi kaza eh, eh wani mai gida shi ke zaɓen abin da za a yi a gida da gani to gaga shi wani ya ce shi tun da yake ko na sallah bai taba cewa ayi kaza kawai shi dai ya aje kayan abinci shi ke nan kawai abin da aka dafa kawai zai ci da sauransu abin da za a dafa hmm. shi ke nan to kuma eh ya fi sauki kai ka huta dan wani zaka wani lokaci yaran suna sha'awar wani abu da kai baka sha'awa kai kuma zaka dinga sha'awar wani abu gila outdated eh ka ce kai kana so amma tuwo su ba san tuwo wasu yaran yara kan misali ba san tuwo wasu yara to sai su to kaga idan ka zo kace ayi tuwo ka takura musu to kamar ita daba abin za su dafa an gani to irin wannan sai dai inda maza inda maza suke suke shigewa harkar mata yana da alaka da abin da ya shafi dinki ɗinki namiji da kawai za ga ya ɓata rai sai siyo mace ko da abin outdated ne shi kawai duk a tabbar da ya mai kawai zai siyo wanda ita wata mace za ta gwammace kai ka siyo wannan a tabba kana ganin mai tsada ne za ta gwammace ka bata wani ka bata kuɗin da siya ma na ƙasa da shi shi ake yayi eh wasu mazan ba ruwan su kawai sai siyo mace ita mace za ga kaman an fahimta daɗi za ta gaya maka ba kaga da ya bani wannan kuɗin da zan yi amfani da shi kaza ma ji abin da ya nuna su a kowane abu akwai abin da ake yayi akwai abin da suke sha'awa su to kawai kai ka kintace kuɗi ka baka in ka miƙa mata za ta yi farin ciki za ta siyo abin da take so To wani kawai zai je siyo abu kawai ya gana ana ya kasuwa ana so sai siyo kawo sai garanta ya ɓaci amma ba dama ta gaya mai ranta ya ɓaci an ta wannan yana daga cikin inda maza ke kwafsawa wajen abin da ya shafi irin wannan abin mai kike so tunda da yi ita matar za ga lokaci ma abin da ke so bai kai tsadar abin da za ka siyo ba kawai ka ba ta za ki kayan sallah yi eh, to gashi za shi ki kayan sallah ki sai ta san me za ta yi da wannan kuɗin to za ta ga tana farin ciki tana gode maka misali an gani saboda ka riga ka gano mai gida da su abin da kai kake ganin burgewa ne a wajen ka ba burgewa ne a wajen an gani to wannan yana daga cikin bambanci na ainihin su abin da wasu maza suke yi dangane da siyayya ga mace fi sahih hadith ya zo cikin hadisi ingantacce amma ana fala akul muttaki'an amma ni bana cin abinci a kwance Ba bana cin abinci haka shine muttaki'an da ba ni nan ba ina haka ina cin abinci bana ni haka baka cikin yana yin jitta yau abinci ne shi ko ina a wasu kuma ce yadda na zauna haka ne shine muttaki'an eh, mutum ya zauna sosai zaman dirshan don cin abinci ya buɗe cikin gaba ɗaya ko ina ya akwai shi yana ya shige nan ya ko ina ya flag ka ga ko ina zai shiga abincin zai shiga na a zai ci da yawa inda mutum ya irin wannan zama to ya yi zama ne na musamman na cin abinci to manzo Allah baya zaman dirshan don cin abinci Wani ittika'u wa tamakkun lil akal shi ittika shine mutum ya yi zaman dirshan don cin abincin wa tafa'u da da kuma duk zaman dirshan wajen zama bil julusi law kal mutarabbi kamar bai zaman ta matela irin wannan zaman zaman ta matela ko zaman kuntuku ko ya san kuntuku ne kuntuku na karamin ganga da ake bugawa yanzu ba cewa za da wani ne kadar zai sa ganga ɗan karami yadda yana shi na ake cewa zaman kuntuku yanzu galiban zaman ɗaliban ilimi ne a majalis sai sun zauna sun yi haka sun yi da'ira ana ta karatu to annabi baya irin wannan zama wajen cin abinci sai dai wajen karatu na'am shiru min tamakkun jilsat eh da abin da ya kama da shi min tamakkun jilsat na rikin mutum ya kafu a wajen zama ya kafu sosai ya zama ya zauna ne zaman dirshan annati ya atamiru fi aljali alama ta ta wanda shi mai zama yakan dogara da abin da shi kasance yakan dogara kan duwawun shi nan ya dogara kan inda yake kasa da shi ya zauna sosai da kyau wajalisu ala hadhihi alhay'a yastad'i al-aql mutumin da ya zauna kan irin wannan sifa yana gayyatar abinci yana yana yana buƙatar ya ci abinci sosai kuma wa yastaksiru min ko kuma yana yawaita yana yawaitawa kuma yana neman yawaita cin abincin annabi alaihi salatu wassalam inna ma kana julusu lil akal shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance zaman shi na cin abinci zama ne irin zaman mustawfis kamar mutumin da yake so ya falle a guji mutumin da ya shirin gudu irin sosai haka ɗin nan irin ya shirin ya fi ya tashi haka in iya haka bai buɗe cikin don cin abinci ba a gane ya ɗan takwar cikin to haka manzo Allah yake yana cin abinci an gane to yanzu manzo Allah da yace la mutaki muttaki'an to mu muka ci abinci muttaki amma yi haram eh to menene eh fi'lun nabi ne to amma wanda da wancan wanda annabi yayi da wanda muka yi wanne ne fi wanda annabi yayi shefi a gani mutum ko da mutum yayi zaman dirshan din to ya ci abinci sawa sawa kada ya ci abinci ya cika cikin shi ya cika yana nishi da gyar an gane wanda wani ya dauka cewa in ya ci abinci yana nishi da gyar shine zai samu lafiya ba shi bane shi abinci kana ƙara cin shi da yawa kana ƙara ja maka matsala ne ka ci abinci daidai gwargwado ka sha ruwa daidai gwargwado kawai ka tashi an gane wannan ko yawwa wai ko kuma yana cewa lama ana abdu kawai ni fa bawa ne ba akulu kama ya akulu al'abd ina cin abinci kamar yadda bawa ke cin abinci ni bawa ne kama ya jilisul abd yau ina zama kamar yadda bawa ke zama a gashi manzo Allah bawa ne amma ba kamar sauran bayi ba mm. wannan tawazu na manzo Allah da yake shi bawa ne ya shiru bawa ne amma fiyayyen bayi gaba daya an gane ku na'am وكذلك نومه كان قليلا نومه نومه كان قليلا هكذا بشين النبي zalika faqad qala ya ma duk da haka ya ce su duk da su ya ce bacci kana ce zama awa nawa eh kulu na ba jirga ne sai awa shida awa shida eh to ce karanci mutum ya yi baccin awa shida in mutum bai samu baccin awa shida wato akwai matsala ga lafiyar shi zai samu matsala ga lafiya amma kuma in bacci ya yi yawa kuma awa goma sha biyu mutum na bacci awa kaza awa wani yana bacci fiye da awa wani karfe takwas ya kwanta bai tashi sai asuba an gani to ga duk wasu abubuwa da ya shafi ibada karatun qur'ani azkar da wasu abubuwa da ake da dare duk sun kubuce masa kawai ya yi amfani da rayuwarsa gaba ɗaya mafi yawa rayuwa wajen bacci to sai kaga jikin ya zama to kawai ya zama bai da wani tasiri jikin an gane to so haka yawan bacci matsala ne kuma a ce mutum baya baccin gaba daya yadda za a ce akwai malamin da ya shekara arba'in bai taba taba bai taba taba shekara ba misali yana zaune kullum nazari yake yi kaga wannan an ma zagi malamin ne an gane malamin da aka ce kwata kwata shekara arba'in bai bacci ba amma ana so a ce shi ba mutum bane so da idan mutum dan adam ne dole yana buƙatar bacci manzo Allah ma wanda kowa imani yana yana yana sai yayin bacci sai dai baya bacci bacci yayi yawa na'am na'am faqad qala hakika ya ce tanamani wala yanamu qalbi inna ayna inna aynayya tanamani yace lalle idanuwa na guda biyu suna yin bacci amma zuciya na baya bacci idan ka ga na rufe ido to zuciya na yana tare da tunani lokacin ibada yayi in tashi ko abin da ya kamata in yi da dare in yi misali zuciyan baya bacci wa amma Malfadulu fadlu bi kasaratihi amma abin da falala ke cikin yawansa akwai abin da yake falala na cikin yawansa ne fakal jayi kamar alfarma alfarma ɗan mutum na da alfarma da yawa yana da daraja sosai wa huwa mahmudun inda al'ukala shi alfarma ja abin yabo ne wajen masu hankali ga al'ada yakun izam izamu wa bi qadari jayi yakunu izamuhu fil qulub gurgudan alfarmansa darajarsa ke kasancewa a cikin zukata an gani wane yana da girman alfarma idan ya ce a yi za a yi ya ce a bari za a bari mutumin da ya samu wannan ya more yana da alfarman da in ya rubuta wasiƙa kawai ce a yi kaza za a yi ya ce a bar kaza za a bari wakar kanin Allah ta'ala fi sifati Isa alaihi hakika Allah ta'ala ya faɗa game da siffan annabi Isa alaihi salam shi mai alfarma ne a duniya haka nan a lahira ma yana da alfarma وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رزق من الحشمة من الحشمة والمكانة كل يقول shi manzan Allah an azurta shi wani irin ganin wato jin nauyi da wani matsayi a cikin zukata mutane sukan ji nauyinsa a gane wannan hashima jin nauyi ana jin kunyanka ana jin nauyinka to an azurta shi da wannan da kuma wani irin matsayi a cikin zukatan mutane wal azma da kuma girma mutane suna jin nauyinsa yana da kwarjini yana da matsayi a zuciyar mutane tun kafin an nafta. a wajen mutanen jahiliya da bayan ta tun a jahiliya manzo Allah mai daraja ne mai alfarma ne haka nan bayan jahiliya da musulunci ya zo maka zalika wa hum yukazzibunahu wa yuzuna ashabu su din nan suna ƙaryata shi suna kuma cutar da sahabbansa wa yakasiduna azahu fi nafsihi kufiya suna nufin cutar da shi a cikin ransu a ɓoye amma suna cutar da shi amma mai a ɓoye amma suna ganin shi sai girmamawa akwai mutum zafin shi haka za a isa zaginka amma kana zuwa a karmakalla ya shekana ya kaza ya kaza sai ga ana kama addu'a da zonarsu haka nan to irin wannan Allah ta'ala baka irin wannan kwarjini misali wa idza wajahum a'azamu amurahu har sai idan suka fuskanci idan ya fuskance su azamu amru sai su girma al'amarin sa wa qadu hajatu sai su biya mai bukata in baya nan zaki yana nan kuma an gani su girma shi su biya mai bukata zalika mirara kamar yadda muka ambaci wannan da yawa da yawa kana yubhatu wa ru'yati ya kasance wato ana jin ana jin kunya ana karaya kuma ana jin tsoro daga ganinsa mallam ya wato wanda bai ganshi ba in ya gan shi sai ga ya karaya ya ji tsoro kuma ya karaya amma ce kuhita kuhita fa kuhita da zai kafara wato an kunya kashi ana kunya ana kunyata kuma ana jin nauyi eh? wanda bai gan shi ban yi zai gan shi sai ga ya firgita kamar yadda aka ruwaito an kaila annaha anna lamma ra'atu ita kaila lokacin da ta gan shi uridat sai aka sa mata makirkata aka sa mata mace gida tana ta shibrin saboda tsoro ya ce ya miskina alaiki sakina yace ya ke miskini ya ke lizinci zuwa ki kwanta da hankalinki ba abin da zan miki fi hadisi abi mas'ud a cikin hadisi abi mas'ud rajulan kama bayna yadayhi dan dai wani mutum ya miƙe gaban manzo sallallahu sallan wasallam farta aza sai mutum ya kama makyarkata ana ce hawin alaika ka kwantar da hankalinka ka saukar da wato ka sauka ma kanka fa inni lastu bi malaka an gane ko fa ni fa indi lastu bi malik ni ba sarki bane ni ni ba sarki bane na'am wa amma qadar a nubuwa amma amma azimu qadarihi bin nubuwa eh ba wa amma azimu qadarihi amma azimu qadarihi bin nubuwa amma girman darajar shi da annabta wa sharifu manzilatihi da kuma ɗaukakan matsayinsa ta hanyar sakon da Allah ya bashi wa inafatu rutubati eh, da kuma ka'ira inafa anafa bi wahayi lahi ayya inafatin ala kulli zai dajari wa kullu ya fati a gani anafa bi wahayi lahi annabi ai ya ɗaukaka shi inafa shi ne ɗaukaka da ɗaukakansa ɗaukakan martabansa bil istifa ta hanyar zaɓensa da Allah ya yi da kuma irin karamcin da yake da shi a nan duniya fa amrun huwa mablaghun nihaya al'amari ne wanda yake mublaghun nihaya fa amrun huwa mublighu al'amari ne wanda ya kai gaya sayyidu da adam da na shi alayira shi ne shugaban dan adam gaba daya sallallahu alaihi wasallam ala kulle fannin faddala Allah fannahu bi an fara da dinan qawima wa sannu faqad sasa insan kalki dora wajinahu a in nazaran fil kalki ta alam bi annahu ka ahmad lam yasha wa la huwa yasha

ya isa ba matsalar shi ne sun saba shi ya saba da wani bacci wani yana fatan bacci awa takwas wani goma wani sha biyu amma in bai makan shi tarbiyya mutum da zai baka shi tarbiyya ya rage yawan baccin har ya kai cikin ya saba amma in fa bai saba ba duk abin da mutum bai saba ba da akwai lokacin da in fa ban kwanta bayan bayan azan alfa ko ban da kwanciyar hankali dole kawai lokaci na yi kawai ga jiki na ya canza ina buƙatar kwanta sai abin ya kama daidai lokacin ake makarantarwa da makarantar dai daidai lokacin ake buƙatar kan gaban da ya yi ba bayani to haka haka har jiki na zai saba ba ma maganar bacci ba maganin baccin da to wani lokaci kai ke makan ka tarbiya in ka saba ma jikin da abu lokaci da za ka shi wannan abu eh, ba mu lokacin kwanciya lokacin da ya kamata mutum ya kwanta lokaci ne kuma wanda lokacin neman abinci wani eh, sai dai lokacin bayan kaga misali bayan azhar lokacin wanda yake neman abinci sannan kuma bayan sallar isha'i lokacin ne wajen sana'a wani kuma shi gina sana'a idan yace zai je kwanta ya kenan ba magana kailula da ake da duk babu shi kuma wannan kailula yana wasa yana sa kwakwalwar mutum ya zama kai kaifi da zuwa ka kwanta bayan azhar ka kwanta bayan sallar isha'i ka tashi kai sallar dare zai ga mutum ya tashi da nishaɗi kuma kana farin ciki ka bauta ma Allah da duk lokutan sun tafi daidai lokuta ka sanya karatun islamiyya karatun mata da dare bayan sallar isha'i an yi karatu an tashi karfe tara da wani abu ka dawo gida kuma akwai akwai haƙƙin iyalanka duk abubuwa dai ga suna an gani na'am na'am imamu al-wafaq na'am bismillahir rahmanir rahim lailatul harir eh lailatul harir wa yawmul qadisiyya wannan wani dare ne da aka koma da ainihin farisawa Ma sallal aisha kabbara a lokacin da manzon Allah ya yi sallar isha'i a lokacin da kai shi sa'ad bin abi waqas lokacin da ya sallar isha'i sai ya kabbara amalar musulmuna kuma musulmai suka kai farmaki suka kai doki dukkan su gaba daya malar amalar musulmuna kulluhum wakanar lailatan laila ya kasance dare ne mai tsananin duhu wakanar lailatan laila dare ne mai tsananin duhu sawwatul hadith fiha eh kana sautin hadidi fiha ka sautin uyun sai zamanto sautin bakin karfe a cikinta kamar sautin makera ne ana ji kamar makera suna kira eh. wakana ta sautin kayo ya kasance kamar sautin makera sarakar ka nuna kalam a lokacin sai musulmi suka bar yin magana innama kanu yufrauna ariran wato sun kasance suna yin sau suna gurnani gurnani ba sa magana sai don gurnani gurnani magana ɗan kaɗan shi wannan wannan harir din sautul kalb dunan ba wato sautul kalb sautin kare ne ba bai kai haushi ba ina sautin da yake bai kai haushi ba na yana dan gurnani haka kufiya eh eh to eh, na hamsu dai ai tafiya ne ku tafiya ne tafiya ne kaɗan kaɗan kaɗan haka wannan sautin la sauti ne dai boyayye don gurnani da kare yake kafin ya fara haushi sai fara haushi din nan to wannan shine ainihin harir na'am ولذلك سميت هذه الليلة ليلة الحريرة شيء ذاك kira wannan dare daren gurnani saboda kila ba a sa daga murya saboda kada makiya su ji labari duk bangarorin guda biyu suna dan rage murya ra'asiha al-arab wal fars ma lam mislahu larabawa sun gani a ciki da farisawa abinda ba su taba ganin misalin shi ba gabaninta laraba ba su taba ganin irin wannan misalin wannan abu ba saboda an yi yakin da ba taba yi irin shi a duniya ba musulmai suna ba da kariya ga addinin su wal furs yahamuna an dawlati su kuma farisawa suna ba da kariya ga daular su walakin aina man yuharibu an ad-dunya sai ina wanda yake yaki daga barin duniya wai yake yaki daga barin duniya sai ina wanda yake yaki daga barin duniya man yuharibu takuna kalimatu llahi hiya al-ulya bai yaki dan duniya ina shi ina wanda yake yaki dan kalmar Allah ta zama sama mai yaki dan kariya ga duniya da mai yaki dan kalmar Allah ta hau sama ya zaka yi kokar biyar da su zaka iya hadawa za su iya ba shi yasa su larabawan ba su kai yawan farisawa ba ba su kai su karfin makamai ba amma kuma larabawa suka samu nasara akan su fafawa to dalili saboda wa'annan suna yaƙi da takuna kalimatul lahi hiya ziyal uliya takuna kuma inda yanzu misali yaƙin da aka daɗe ana yi a Afghanistan shekara nawa ana yaƙi a Afghanistan tsakanin ainihin wato America da su yan Afghanistan din su Taliban kaga ya kwanci shekara ashirin asali su yan Taliban su yaƙin su ba yaƙi bane irin na yan ta'addan nan wanda zai zai zama suna zuwa suna kai hare-hare zuwa wasu garuruwa su kawai sun yi sun juye sun yi juyin mulki ne suna so su yi mulki a kasan su su taliban su kawai tunanin su kawai iya daular su su taliban kawai to sai ya zama to a lokacin da suka kafa ta duk duniya gaba ɗaya babu wanda ba su haɗin kai sai saudi arabia saudi ne kawai da pakistan suka yi su a matsayin daula ya zama to ba a mu'amala da su an gane ku to su yan taliban din nan sai ya zama to usama bin laden lokacin da ya kai hari world trade center to ana neman usama usama ya gudu sudan ya gudu sudan amerika suka yi suka warning ga sudan sai sudan ta sallame shi to ina za shi zai tafi taliban to tafiyar da ya taliban din nan ba suna neman suka ce a miƙa musu usama in ba a miƙa usama bin laden ba to za su yaƙi taliban tun nan yaƙi ya fara tsakanin amerika da taliban um, su taliban suka iya za su miƙa shi shi ne aka samu wannan yaƙi har ya zamanto daga bani da wani usama da ya bar taliban ya bar afghanistan ya koma wajen tsakanin dole tsakanin pakistan da kuma taliban din ya taɓe yana kuya daga baya amerika ta gano shi da drone ta aka samu yin leƙen asiri suka suka harbe shi suka kashe shi an gano wannan to ita kuma bayan an kashe shi sai amerika tana so kuma duk da an kashe shi din sai amerika tana buƙatan lalle a cire yan taliban shi ne amerika ta yi iya kokarin ta ta kafa sansanin ta a wajen shekaru masu yawa domin kokarin a cire yan taliban amma duk wannan kokarin da amerika ta yi don cire yan taliban har yau ba ta iya cire su ba har yau daga baya dai amerika sun gane cewa suna ta mutuwa suna ta mutuwa ina kawo misali tsakanin mutum in dai mutum yana yaƙi dan addini da bai yaƙi dan duniya ba dai suke ba yan taliban din mutuwa suke yi amma wallahi ba su yarda ba amerika kuma sun fi su makamai ga jirage ga wayi sai ga mutum ba kawai akan akan doki yana gudu da bindiga a nan shi amma amerikawa sun kasa musu komai har yanzu eh to ai abin da ya faru kenan tun lokacin wannan mutum Trump yake cewa shi gaskiya bai san a isa kashe mishi mutane zai kwashe mutanen shi daga Taliban daga ainihin Pakistan abin Afghanistan to shine aka zauna da su 'yan taliban din cewa to su shigo cikin gwamnati mana mai kuma tunda amerika ta kafa wata gwamnatin to gwamnatin kawai kacin ta abuja misali kacin ta capital duk sauran garuruwa gaba ɗaya na hannun taliban duk wannan bala'in da ake ci to shi ne aka gani ba zai yiwu ba amerika ta fita ta bar baya da ƙura to su ne su gwamnati suka ce da allah amerika ta taimaka a shigo da taliban sai a haɗa gwamnatin haɗaka shi kenan a zauna lafiya ina ba gane to abu ya gagara to amma amerika suka zauna taliban a matsayin taliban ta yi alkawari su za su fita amerika amma ba za ta kai harahari zuwa kasashe makwabta ba kace su suna ba su da wani ajanda da ya wuce kasarsu su su zama sun samu uzuri a wajen Allah kalas kasarsu su suke so an gane sa'annan aka ce musu kuma abin da ya shafi yan alƙa'ida da yan isil da yan waye da suke cikin kasar ta sai alkawari za ta fitar da su ya zama ba yan ta'adda sai su ne a matsayin abin su bai yarda da haka an gani ta su suna da karfi suna da karfin yaki sun dade suna yaki to saboda haka yanzu a haka ne America ta fita a kasar America ta riga ta fice to ko gwamnatin ta san da zarar America ta fita kashin ta ya bushe nari to kuma wannan shine halin da ake ciki yanzu a Afghanistan yanzu in gwamnati ta fita ɗan taliban za su ci za su ci wani alƙawari ko za su zama to yan ta'adda shine abin da abin nan sai dai mafi yawa daga cikin su suna bin mazhaba ne na halafiya. yan halafiya ne su kuma yan maturidiya ne su ma galiban su maturidiya ne su hannafiya yan yan wannan yan abin nan eh duk da dai abin ya kasance in mutum ya sa a zuciyar shi in yayi fada ya in yayi yaki yayi shahada da wanda yake yaki da duniya karfin su baya zama daya eh inna suyufa ma'al allazina qulubuhum ka qulubihinna lalle ta kubba yana tare da wannan wanda zukatan su mutanen kamar zuciya ta kobin ne in ya zama to zukatan mutane ya zama daidai da su zuciya ta kobi to ta kobin zai tasiri amma mutane wanda ga su da takobi mai kaifi amma zuciyar ba kaifi ba za su yin komai ba an gani sun kori roshiya a lokacin na roshiya suka gudu suka bar wannan kasar da russia sun yi nufin su mamaye afghanistan saboda afghanistan akwai uranium akwai abubuwa da yawa na wadata suna da wasu irin arziki a garin da yawa to sai russia tana nufin ta gora za su karba da karfi kaga ba ta iya ba ba ta iya karban wannan ba su sun saba yaki to shi yasa su rasu ga cewa to za su dade suna yaki da wayannan mutane ba nasara kawai bari su ba su kuma sun kashe kayan su amerikawa واستمر القتال إلى الصباح إلى الصباح sai yakin ya ci gaba har zuwa safiya qala al-qaqa sai qaqa ce daga cikin komandojin musulmi lalle wannan da'ira din zai kasance kewayewar nasara zai kasance ga wanda ya haƙuri tsawon lokaci inda za mu yi haƙuri mu jure za mu samu nasara kan farisawa ku yi haƙuri ɗan wani lokaci domin lallai nasara yana tare da hakuri. duk abinda da za ka kira so ka samu nasara ka jajirce a kan shi in ka jajirce yau da gobe yau da gobe ka Allah ya baka asiri a eh, nazarin da ba baka tsammani an gani? yau duk mutum da ya samu nasara to hakuri yayi na'am an damma ilayhi jama'atun min ar-ru'asa sai wasu jama'a daga cikin shugabanni suka tattaro zuwa gare shi tamamu yuqatiluna sai suka zama to suna ta yaki hatta kaman zahira har sai da ainihin garjin rana ya tsayu garjin rana zafin rana a gani lokacin azhar kenan da aka samu zafin rana sai sa suka fara ainihin ja da baya suna ja da baya wa kana awwalu man zalal fayruzan eh farko wanda ya fara gushewa babban komandan su ana kiran shi fayruzan fayruzan wal hurmuzan da hurmuzan fa ta'akhara an muwafiqi muwafiqi muwafiqi ma sai suka dan jinkiri daga inda suke tsaye hamala hilal bin ulfa sannan sai hilal bin ulfa shi ba sai ya kai farmaki sai kai farmaki shi ɗaya daga cikin barada na musulmai a tala rostom sai ya kai farmaki ya wato ya kashe rostom babban kwamandan su hmm. amma a zalikal furs a lokacin da fara suka ga wannan ita da obil ingiza sai suka fara rushewa sai suka ga an kashe kwamanda sai suka wargaci suka firgita sai Jali news. wani daga cikin kwamandansu su ya ce ya miƙe a ya miƙe kan wani wani wani tudu alal radmi wa amara jaysh bil abur sai umarci sojoji da suke tare a tsallace gada abbara man naja sai wanda ya tsira daga cikin su sai tare gada wata bi abu zuhura ta zuhura bin haywiya sai zuhura bin haywiya ya bi su wa adraka jalinos ya da riski jalinos <laughs> wa huwa yajma'u al munhazirin yana tattaro wanda suka wargaje yana tattaro su su taru katalo sai kashe shi wa akaza dirara bin al-khattab al sai raya sai ainihin hilal bin al-khattab sai karbi tuta babban tuta din na farisawa faris wahiya darfush kadiyan sunan ainihin sunan raya din kenan an gane ana kiran wannan yini yawmul qadisiyya ranan qadisiyya نعم بعد تمام الحديث san musulmi ba ƙaramin ƙoƙari suka yi ba na tare ta ba dama abinda amerika ta iya kawai ta iya koran usama daga afghanistan amma ta kwace gwamnati a hannun taliban ba zai yiwu ba a gari ta kasa kwace gwamnati a hannun dole dai taliban za ta yi mulki sai dai su taliban din kuma su sassauta ra'ayinsu don su yi mu'amala da duniya suka sassauta ra'ayin su yi mu'amala da duniya shi kenan amma sun ka ce za su dinga zafi din na mai tsanani to za a bar su kawai su zama kamar wasu suna gefe kawai ba ma mai kulawa da su ba wata kasa za ta yi mu'amala da su amma suka sassauta ra'ayinsu ya zama to suna iya mu'amala da duniya su raga za su iya tabbata matsayin daula bismillahir rahmanir rahim ma hadi ashara wato daga cikin ma'akil da suka kama Usman da shi ke zargin shi da shi akwai ma'akas na goma sha ɗaya na'am wal mashhur fi kutub at-tarikh lam yaqtul ubayd lam yaqtul ubayd Allah bana Umar bin Hurmuzar. bai kashe ainihin UbaidulLah dan Umar ba bai kashe Hurmuzar. wannan gurguza shi ne wancan da muka karsa yi shi a gani shi akwai ubaidullahi dan umar ya kashe wannan bawan Allah shi gurguza daga baya musulunta a yi daga cikin mutanen farisawa to da yi musulunta shi ubaidullahi din akwai abin da ya bar zamu ji ya kashe shi kamar ko usman sai ya kyale wanda ya kashe gurguza nan mu ji Wani mashhur fi kutubar tarihi abin da ya shahara a littattafan tarihi annahu ba da ma qatala abu lu'lu al-majusi umar bin khattab eh bayan umar bin khattab ya bayan abu lu'ulu ata al-majusi ya kashe umar dan khattab kamar yadda ka sani ko sai shi abu lu'lu ata sai kashe kansa dan ya san in an kama shi za a yi gunduwa gunduwa da shi lamma alqaw al-aba'a alayhi a lokacin da suka jefa ainihin wani mayafi zuwa gari suka jefa mai mayafi ko ainihin habaya ka wurga mai dan lokacin da yana so ya gudu ka wurga mai wannan a baya din sai abin ya nade ya harbe shi to da ga za ka kama shi ya kashe kanshi lamma asba annasu qama ubaydullah ibn umar kuma yana halatta mu mai haka ko musulmi idan mun ga arna za su kama mu kar mu ce ya kashe kanshi a musulunci ya halatta mu ce kashe kanshi don haka ne ya hukuncin kuna bakin wace kunan bakin wake amma an gane sunna bai halatta ba idan ka kashe arna ka za su kashe ka kawai kai iya kokarinka kana harbi suna harbi idan ka samu ka gudu alhamdulillah sun kuma sun kashe ka ka yi shahada amma in kace sun dumfare ka kashe kanka ka saba ma qur'ani da Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna la kana bikum rahima kada ku kashe kawukan ku domin lalle Allah mai tausayin ku ne unan bakin wake bai daga cikin ainihin manhaji na sunna a wajen yaki ka yi iya ƙoƙarinka wajen yaƙi an kashe kan shahada ne kar ka ce to ai da kashe na garan kashe kaina to wannan manhaji ne na shedan da kafirai su kashe na garan kashe kaina ka taɓa ganin wani sahabi ya kashe kan idan kafirai sun dumfare shi ba za ka yawa daga cikin sahabi kan kama sahabi ya mai da shi prisoner yaƙi ai da a ce ya halatta mutum kashe kan idan sahabai da yawa sun yi haka to da ka kunan bakin wake usulubi ne wanda ba na sunna ba usulubi ne na kafirai kuma wannan hurmuzan a wannan din ya sunan shi a abu ata kaga ya kashe kanshi to kaga kashe kan yana da tarihi ga kafirai ba ba wani tarihi musulmi za ka taba ji ya kashe kanshi saboda haka yan za ga yan sururiya da yan ikhwanul muslimin da ire-iren kungiyoyin nan masu gwagwarmaya su ne suka dauko daga irin wa'annan mutane su ma suka dauko usulubi na kunan bakin waki an gane suna ganin kamar yin haka din burgewa ne shiga ba burgewa bane amma an gane sunna kai musulmi in ka dumfari makiya in kana jihadi ne na hakika ka dumfare su kai iya kokarin ka abin da ya faru daga baya kuma na Allah ne ha na wa alaikum salam sai kashe shi wato yana ta yaki yana ta nuna bajinta ana ta sha'awan shi annabi ya ce wannan mutumin yana cikin wuta yana cikin wuta wannan mutum mai kokari haka mutumin yana ta kashe kafirai to sai haka ji mai ciwo da aka ji mai ciwo sai abin ya dame shi kamana kamana a ji mai ciwo kawai sai ya ya girgira takobi a inda aka kashe shi ko jini ya zuba ya mutu Allah yake cewa badara ni abdi wala hunna ba badara ni abdi bi nafsi bawa na ya mun gaggawa da ran shi to sakamakon shi wuta a gari saboda ya kashe kanshi da yayi hakuri an gane ko da aka da ya ci ciwon nan ya yi mutuwa na ɗabi'a ko kuma za ka wani lokaci ma ya yi jinya bayan wannan kuma ya rayu sai nuna irin shi ne za a taɓa irin shi za a ji ma ciwo kawai sai kashe kanshi to da ka ire-iren wannan suna da yawa na نعم أو نرى كلام هذا dan mutum ya yi munan bakin wake ba ya nuna kafiri ba ne a yi kawai dai ya yi mutuwan da ba a so ne shi na kace to Musulmi za a iya kiran wannan shuhada shi gaskiya ba zai kiran shuhada ba a gani duk mutum da ya mutu da munan bakin wake yake ba zai kiran shahidi ba amma dai wanda ya mutuwan ba wai kafiri ba ne shi musulmi ne amma ya aikata babban zunubi kaba'ira da kashe kanshi na masu wannan na na eh, amma galiban ba musu yi ko musulmai galiban da ana mutum ba shi gani imani da kaddara ne ka zama sai shi musulmi ta halin da ya shiga ciki za ka ya tabbata wani za ka yana da yana da arziki multi biloniya ne amma ya samu kare karayar arziki za ka shi cikin kwanciyar hankali duk da yana cikin damuwa amma imani da kaddara yakan kwantar da hankali amma akan samu yan kaɗan wanda suke da karancin imani da kaddara za ga in musiba ya same su nan take zai bayyana ko nan take za su ɗauki mataki amma wannan a da gaskiya ba a cika samun irin wani nan da yawa ba daga baya ne abin ya zawo an gane daga dawo da ake samun musulmi wai kashe kanshi amma an ce ka yi imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa dacinsa da zakinsa ga ai musulmi ya san yi a duniya sai an jarabe shi inna allaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum wa man radiya falahu rida wa man sakada falahu sukut Allah in yana son mutane bai kyale su haka zai jarabe su wanda ya yarda da wannan jaraba zai samu yarda Allah wanda kuma ya yi fushi da Allah zai gamu da fushin Allah saboda tan gane wannan kuskure ne mutum ya yi wannan abubuwa akwai abubuwa da yawa wanda muka muka mun samu mun aro shi daga kafirai ne ba namu bane kuma kullum bakin waken nan ba namu bane sannan banda shi ma akwai irin wannan yajin cin abinci a kurkuku ta ce yan kurkuku sun yi yaji na cin abinci to wannan yajin cin abinci kwana uku da nan ba tarbiyyar mu bane tarbiyya ne na arna to amma ya shigo garuruwan musulmi musamman larabawa suna yi da yawa daga balarabe ne fa wanda ya dauko tarbiyyar turawa za ce ai firzinonin yaki sun yi yajin cin abinci na sati da sati da ba cin abinci ba sai a zo ana roƙon su da Allah ku ya guri ku ci abinci wai sun yi wannan yaji ne saboda a biya musu bukatar su ko abin da ya duk wannan ba tarbiyyar mu bane misali akwai abubuwa da yawa ko mun aro shi ne kaga zanga zanga yajin aiki irin wannan mun aro ne daga makiyan mu sai muka shigo da shi cikin garuruwa musamman larabawa babu wanda turawa suka musu illa kamar larabawa kaga balarabe yadda ya yarda da wannan hurriya din yanzu maganar demokradiyyar nan suna son demokradiyya kamar ransu suna ganin su suna so a yi demokradiyya saboda su wala sun yadda turawa ke walawa kuma al'adar ba ɗaya ba addinin ba ɗaya ba su wa'ancan al'adar su daban sai demokradiyya ya dace da irin yanayin su su da ma kafirai ne to kafirci zai dace da su kai kuma musulmai musulunci ne zai dace da kai ba demokradiyya ba a shigo da demokradiyya cikin garin musulmi an shigo mana da bala'i shi za ku ganin su turawa suna zaman lafiya amerika da wuya ka ji ana ta kashe kashe ana yaƙe yaƙe akwai tsaro akwai kaza akwai kaza biyar da kasashen larabawa yanzu kasashen laraba su ba wuya kai bom ya tashi a nan yanzu bom ya tashi a can abinda ba a yi su tura wanda suka kawo demokaradiyyar zaman lafiya suke amma mu da muka ɗauko demokaradiyyar mun zama rago da wutsiyan kare a yau yaushe rago zai zama sai zauna lafiya ya zama kare ya zama rago ka zama kare ka zama rago kuma ka zama lafiya dole ka san matsayin ko kare ne ko rago ne shin musulunci za ka yi ko demokaradiyya in musulunci za ka yi ka cire demokaradiyya ka wurgar in ko za ka yi demokradiyya ka cire addini ka wurgar in ka cire addini sai ka bi tsarin demokradiyya yadda yake za ka ka huta amma kana so ka yi mix ne sai ka samu conflict conflict na culture ba ɗaya ba ne duk sanda al'ada ya bambanta to ba yadda za a yi ku tafi daidai da mutane kuma ya ɗauki demokradiyya shigo da shi garin musulunci illa ne musamman yanzu a ce za a shigo da demokradiyya saudiya hatta turawa sun galabaita demokradiyyar ne shiga saudiya turawan kansu da suka kawai sun shiga uku sun san dalili wa'annan sarakuna da kuke gani ake ganin su ana rena su su ne kariya ga amerika idan demokradiyya ya shigo duk kowane ɗan ta'adda zai iya fitowa takara mai jin amerika kaddarorin amerika ana yin kwacewa ana iya yan ta'adda suke ta samu su dukiya wa'annan sarakuna da kuke gani sun fi suke ba da kariya ga dukiyar amerika tana son wasu sun amerika da gangan ta ki maza musu yi demokrasi Ita ce saudiya ta yi kasashen larabawa sun yi suka yi to kasar za a akwai kungiyoyi da yawa wanda suke da karfi amma a ɓoye suke da zarar an fito da abu za su fito a yi zaɓe su ci zaɓe to policy ɗinsu ba zai yi ma turawa daɗi ba to yanzu wa'annan sun san wa'annan suna kare mulkinsu suna faɗa da 'yan ta'adda to faɗa da 'yan ta'adda nan yana kare ma amerika ingila da sauran ƙasashe a abin da su to shi za ga ba sa matsawa suna cewa dole sai an yi demokradiyya a wasu wurare amma banda saudiya banda kuwait banda kaza sai dai a yi barazana a gyara su da sauransu an gane wannan ko eh alamma asma an a lokacin da mutane suka wayi gari amma ubaidillah ibn umar sai ubaidillah ibn umar sai ya miƙe qatala rajulan yuqalu muzan ya kashe wani mutum ana kira shi hurmuzan kana majusiya mutum ba majusi ne mai bautan wuta mutum iran ne sai ya musulunta alam ma shi lala a lokacin da aka ce mai eh, kana ma abi lu'ulu a almadusi alam ma kila la a lokacin da aka mishi magana game da shi me yasa ka kashe wannan bawan Allah hurmuza me ya maka na'am ala kana ma abi lu'lu'a al-majusi yace ya kasance tare da abi lu'lu'a al-majusi awala makka ya umar kafin kashe umar kafin kashe umar ta kashe tare ya mace nan sun yi mitin tare da shi aka kashe umar ne mutum da asalin shi kamar dutse ne wannan shi ma abu lura aka gaban dutse ne to na gan su da kwana uku na wa bainahuma kanto tsakanin su akwai makami akwai wani makami kamar irin kamar ganjar haka kuma makami nan kwasa shi haka irin makamin nan da kwasa shi kamar ganjar ake su dariyo dariyo irin wannan da kwasa shi wanda an tura mutum za a tuya kawai a ja zai fito da hanjin mutum yau kama da yau mai kama da lauci to shi ya ce da kwana uku ya shi da wannan abun wanda da shi aka kashe Umar shi irin wannan shi aka kashe Umar zanna annal hurmuzan mushariku li ajidu tun da yaga suna mijin tare sai ya tsammani shi ma hurmuzan yayi musharaka da abilulu a wajen kashe Umar wannan ba wani sai shi ubay a bin a wai bin Umar bin Umar sai ya tafi zuwa ga hurmuzan shi ma sai kashe hurmuzan an karbo daga sayyid bin musayyib yace na Abdurrahman bin Abi Bakr bin Siddiq kala lalle Abdurrahman da Abubakar bin Siddiq ya ce ina katni na kutul Umar kuma sun da aka kashe Umar marartu ala Abi Lulu'ata yace na wuce wajen Abi ala qatilu Umar qatili Umar marartu abi ala Abi Lulu'ata qatili Umar za a iya cewa katili za a iya cewa katilu ko katila a gane ita ce katili ya zan badal na wuce wajen abilu wai abu lolo katili umar ko kace katilu ya zama khabar da muka da ma zuwa kabilu huwa katil umar in ka ce katila ya'ani katil umar ya'ani katil umar a gani tare da shi akwai jufaina da hurmuzan ohun nabi suna ganawa da jufaina da hurmuzan da abilu ala suna wani mitin ai suna ganawa kuma dukkan su farisawa ne majusawa asalin sun musulunta ne falamma bagatahum falamma lokacin da na zo musu baktatan faru iska taso ai kamu iska bike suna ganin na zo iska tashi wani abin nan to bai sai na hum kanto <laughs> suna ganin sai iska bike to ba ka kada min ne yin kanjaro sai wannan gariyo din sai ya faɗo da gari yana da taifin. wani sabu wasu Eh, ko sannan akwai wa wannan dogon hannun shi yana tsakiya fanzuru balfanto allazi kutila bi umar sai shi sai shi wannan a wannan ya sunan shi abdurrahman bin abubakar yake cewa la abdurrahman yake ku duba ku duba wannan wannan khanjar din allazi kutila bi umar wanda aka sha umar da shi ku duba zai na'ata Abdulrahman. Iska same shi in zo wannan gariyo ne wanda abdurrahman ya siffanta irin gariyar da suka gani lokacin da suka miƙe din na ya faɗo shi ne je gariyar da aka kashe umar da shi kenan mutumin da suke wani na hukun na zan gane wannan to wannan shi ne shubuhan da shi wanda ya shiga ciki ya zo ne shi ubaidullahi bin umar ya sa ubaidullahi bin umar kawai kashe wancan ya ce to yana da hannu kenan yana da hannu kan kashe umar kuji da dalili man talaka ubaidullahi bin umar sai ubaidullahi bin umar sai ya tafi a lokacin da hurmuzan ya fito gare shi lokacin bayan kashe umar to sai abdullahi dan umar sai ubaidullahi bin umar sai ya tafi lokacin da hurmuzan ya fito hatta nan zura, ila fursun ya ce wa ya ce wa hurmuzan taho tare da ni har in dan duba wani doki nawa taho dan duba wani doki nawa wata akara anu hatta idza mada bayna yadayhi sai dan sai shi ubaidullah sai dan ja baya sai bari shi ya shiga gaba sai da shi wancan ya wuce gaba gare shi shi gurmuzan din ya haushi da takobi kawai wato ya ɗauki fansan wa mahaifinsa ya ɗauki fansan mahaifinsa da kashi to falama waje da harar sai lokacin da ya ji zafin takobi ala ya ce la ilaha illallah to yanzu an kashe wannan ya kashe gurbuzan gurbuzan ko musulmi ne to ya hukunci wanda ya kashe musulmi shine su yan shi'a suke zargin usman daga cikin zargin da ake usman usman ya ga ubaidullah ya kashe rubuzan ba abinda gwamnati ta yi to kai gwamnati ne za ka yi nan eh da shubuhat an ce izra urgudu da bi shubha duk da cewa hurmuzan din yayi a shi ubaidullah din yayi laifi ya mai da kashe gwamnati to daukan mataki ka dauki mataki da kanka laifi ne ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ya kamata ne in an kashe ma dan uwa ka kai ƙara kotu a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai kotu ta yi bincike ta tabbatar da shaida tabbatacce an kashe ma dan uwa wannan ganin su tare shubha ne ba wai nasi ba zai iya suna wani mitin ne daban zai yi wa shi hurzan ma bai san ba ko wani takobin da wancan ya za a cikin shi bai sani ba kawai shi da suna mitin ne mutum na kabilan farukawa kila yaran su daya ina suna family mitin ya fi wani abu <laughs> ina matan gane wannan amma karinan faduwan wannan wannan abun da kuma ganin wannan gajiyar din kuma a wajen an kashe kashe Umar sai sa ya zama karina mai karfi ya zama laus ana kiran wannan exhibit amma ba lalle bane bai zama daidai to irin wannan ya taɓa faruwa ina ga zamanin wani khalifa ne zamanin Umar ne yana ganin wannan abin ya faru ko ani wani bawan Allah wani bawan Allah wato an kashe shi a cikin daji haka da kashe a cikin daji masu kisa so gudu shi kuma wani ya ya yi farauta ya yi farauta ya kashe ainihin dabba hannun shi jina jina da wuka a hannun shi ya rike ya je yana so ya nemo ici da zai hura wuta ya je ya siya ran na naman da ya kashe yana wucewa sai ga mutum a mace bai gama mutuwa ba sai ya yana duba shi ko zai yi taimakon shi yana zuwa kawai ga shan ruwan tauri ku an kama mun kama shi na hannu da shi ga tukun yanzu wani bayani zai yi ga mutum da ya kashe kuma ga da hannun ka gina ga tukun a hannun ka ga kuma kai haka kana duba <laughs> kaga duk wannan shi ne exhibit laws yanzu wannan za a ɗauke shi a bincika to shi ne ba aka kama wannan bawan Allah shi da aka kama shi ɗaya shiru abin shi aka tafi da shi aka ja kulle a kurkuku bayan lokaci yayi na kisa aka zo aka kai shi aka kashe shi an zo za a kashe asalin wanda ya kisan sai ya ji labari ya ce to na yi ma Allah laifi biyu kenan gashi na yi kisan kai gashi kuma na sa an kashe wani in na jali ya kashe wani bawan Allah shi ne kawai an zo za a kashe bawan Allah sai zo da gudu yake a zaka zaka zaka rake ba shi bane ya kashe shi ne na kashe shi da labarin abin da ya faru daga zamanin Aliyu bin Abi Talib shi ne alibi na bitali akan wannan sai aka kyara wannan shi ma kaji wannan da kashe shi ba a gani su ce to kace shi kace shi wani an ce man kasala nasan mai awa ce da ne mai azal da ka tuna labarin isra'il an da man kasala nasan daga yin nasan au asali fi ar da na kasala nasan da mai man aya ya haka gani ka rayar da rai da an kai aiki san kai a abin nan shi wannan dai a cikin shirye ba su kashe shi ba don wannan wanda ya kisa an gani sai yi wa dangin masu kisan sun ga irin kokarin da ya zuta ya shi Allahu a'lam almuhim dai wato irin wannan abin yakan faru daga abu ya mutum yayi an samu coincidence ba kai kai abu ba sai a samu karina ya nuna kamar kai kai mutum bayan da za ka yi ba za ka yi kare kanka ba wallahi ba ni bane ba za a yi ta ba in ba kai bane ga takobi a hannunka ga jini a hannunka ga kuma kai kada tsaye a wajen mutum to ai asalin wanda yake zai falle a guje ne yayi <laughs> wannan ne.

da yawa daga cikin sun musulunta ba dan musulunci na gaskiya ba bayan an ci da yaƙi sai suka amfani da abin da ake kira a wato yaƙi a kolwo a kira kolwo tunda ba za su iya yaƙi sun kobi ba suka shigo musulunci su su ne zanadin a gariban suka koma sai mu sai karatu musulunci zai lalata musulunci haka suka yi kyau musulunci wannan ana ganin aƙidar shi amma da ya shigo cikin al'umma ita hanyar tasiri na farisawa ganin an taba an an musu daula kuma sai sun lalata musulmi da tunanin musulmi an gane yanzu ka duba irin aikin da Iran take ta yanzu a Afirka ko kokarin yada irin fikiranta sai akidar shi za su kashe ko nawa ne don su yada shi a ga shi ko ta ina misali sai su ɗauko malami su biya shi kashe mai kuɗi su ɗauki nauyinsa ya ta yada ya ta suka hadisan manzo Allah da sahabbai saboda su samu daman yada shi an cin su yanzu abin da suke gina iran kaga yanzu haka samu malami wanda yake mai zalaka sai su malami mai zalaka malami wanda ya fito a babban gida sai a bashi aiki dama yana da ɗaliban shi ya aji ko ɗaliban ya musu tarbiyya na a da a'ama sai abin da ya faɗa za su bi shi shi ke kawai sai ya bashi kuɗi kawai ya ta aiki ya ce ya gano ma cewa addinin shi ya fi suna gaskiya da yi saba'in da biyar الله يزوج نعم. نعم الأصل بقاء الفجر أصلي الفجر أنا زي أنصح دليلي وقالت هو الفجر يعني بدأت توي أزمنا sani a kullum ya tuka daga biyar ne da ne ya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك